أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد فالسلام عليكم

dace da bakwai ko sha biyu salati da sallamawa da biyan a cikin Muhammad shi da sahabbansa da iyalansa da zuwa ranar da ya muna roƙon ba a wannan zama da ta gabata a fara karatu cikin babu falala da daraja na zubar da hawaye sanadiyyar tsoron Allah sarki. An karanta bakara ta farko da sittin da malaka mana ayoyi bakara ta farko mana ayoyi da suratul fatiha aya da Allah sarki يراها انه يفيق من الجمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين وما آية خمسين كفر سورة مريم فقال تبيو أن كل شيء وجه وجه ينصر الله مدعو yana sanya a haramta wa wuta wannan mutumin da ya da hawaye da al-bukaru min khashyatillah yuhibbuka 'ala an-nar wa dawalik hadith ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa Isa Muhammad bin Isa bin Saura a Tirmidhi ya su a cikin a yau za mu a fakara ta ta uku malin ke cewa al-bukaru khashyati kuka da da hawaye saboda tsoron Allah maɗaukakin sarki sababi ne na samun tsira a ranar tashin alƙiyama daga cikin sabubba wadda ke sabubuwa mutum ya samu tsira a gaban Allah ranar tashin alƙiyama akwai yawan zubar da hawaye saboda girman Allah saboda tsoron Allah madaukakin قال روى الترمذي وحسنه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على قضيتك عليك تشيوا إمام الترمذي يا في أتكلم سنة ما حديثي لوليك الحسن الذهبي ذاك كرا عقبة بن عامر الله مدوكين سبكي يقاري دا قال عقبة بن عامر bamu ba mu labari cewa ce kuntu ya rasulullah yace ya kai ya ma'aikin Allah man na najat mecece hanyar tsira menene in nayi zan tsira zan kuda faɗa abin da zai taimaka samu nasara da tsira da kukuda a ranar tashin alkiyama a gaban Allah man najat ba duniyan bari ba duniyan bace a gaban shi damuwan shi menene zai yi a nan duniya wanda in yayi zai zama masa sanadiyan tsira da kuɗa a gaban Allah ran tashin. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sai ba shi amsa sai imlik alayka lisanak abu na farko ne yace ka mallaki harshen ka makan ay ihfaz lisanak amma kiyaye harshen ka akan duk abin da ya zama babu alkhairi wala tajuhu illa bima yaqulu laka la alayka karka taba sakin harshenka sai akan abin da zai zo maka alkhairi ba abin da zai jawo maka damuwa ba imlik alayka imlik alayka lisanaka shi abu na farko ne iya sanya wa harshen ka takunkumi ka iya rike harshen kamar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa ma mu'az bin jabal radiyallahu ta'ala anhu yace masa kuffa alayka hada annabi sallallahu alaihi wa ishara zuwa ga harshen sai ya kai mu'az ka rike wannan ka kiyaye harshen mu'adh bin jabal radiyallahu ta'ala anhu sai ma annabi sallallahu alaihi wasallam wata tambaya yace a inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi yanzu ya rasulullah mu dinnan za a kama mu a yi mana hukunci sanadiyan abin muke magana a kai saboda harshe zalla sallallahu alaihi wasallam في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم يا كي معاذ أي باب أبنك سبوتوا أكيف متم أوتا أوتا رواية أو على مناخرهم mutum ya yi aikin da zai sanadiyyar shigan shi wuta amma ka ta yi sa shi a wutan sai an kifa fuskan shi an ja fuskan a ƙasa Allah duk wanda kaga an masa haka kafin aka tashi a wuta to babu abin da ya ja masa shiga wuta a harshen harshen ita ta ja masa shiga wuta shi yasa yadda za a sa su a wuta ma daban ne su sai an kifa fuskansu an ja harshen kan hancinsu a ƙasa dokun a jefa su a wuta haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo wucewa wajen wasu kaburbura guda biyu annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ke faɗa masa hakan cewa waɗanda suke cikin kabarin nan mu'azzaba ne yanzu haka ana musu azaba me yasa ake musu azaba yace amma ahaduhuma wa huwa yamshi bin nabi yace ai ɗaya daga cikin su abin da yasa yanzu haka yana cikin kabari amma yana shan bala'in azaba shine so da yana yawo da annabimanci me annabimanci ya dauki magana daga nan ya kai can dan ya hada kuɗi da me ake yi hmm? da harshe yasa ba ma jira ba sai ma layira ya mata ta tun daga cikin kabari yake shan bala'i so da abin da harshen sai ne ya jawo ba zalla ce yanzu haka ana musu azaba wa wanda ke ke yasa ake ma wannan azaba shi ne sau da yamshi bin nabi ya dauki magana daga nan ya kai can ya dauka daga nan ya kai harshe bai na sa mutum yanzu yana musulmi nan da minti biyar da zama ba musulmi wanda Allah madaukakin sarki ya bada labari a cikin suratul tauba wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna naqulu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru wa likafartum ba'da imani wannan da an fito yakin tabu sai su kai baya daga cikin munafikai sai su rinka kirkiri da aiban ta sahabban manzon Allah sallallahu suna suka rinka faɗan maganganu na aibi game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah maka sarki sai sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ke kuma Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala in sa'altum inda yanzu ka je ka tambaye su ka ce me kuke faɗa za ce maka inna kunna naqudu wa nal'ab ko muna dan hira ne da wasanni so da kan tafiya ya mana nisa Allah ce to musu kari abin da za su faɗa suka faɗa maka nan ƙarya ne in ka tambaye su haka za su faɗa amma kuma ƙarya ne amma ka faɗa musu cewa bari ka farkun ba da imani wannan abin da kuka rinka faɗa game da sahabban nan ya sa kun zama kafirai kun zama arna bayan a da kafin ku faɗi magana kuna da imani bari ka farkun ba'da imani kun kafirta bayan da kuna masu imani kafin ku faɗi wannan magana game da sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ku masu imani amma maganar da kuka faɗan nan yanzu ya sa kun zama arna kafirai kaga suna tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma annabi yake magana da su sallallahu alaihi wasallam amma sanadiyan abin da harshen su ya faɗa ya sa sun zama sun zama kafin su ta tsakiyar harshen karka taɓa yadda ka faɗi wata ka furta wani abu da harshenka sai abin da zai zama alkhairi النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت duk wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar lahira in zai faɗi magana ya faɗi alkhairi in ba alkhairi bane to ya su ya shuru ai ya su ya shuru da baki kare ke hukba bin ali radiyallahu anhu ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ina mafita annabi fara fara faɗa masa mafita na farko shine amsik alayka lisanak da iya harshen na biyu ya ce washe sa'aka baituk ce gidanka ka wadace ka ta Shi ka karka zaune yawon su shi malama sun ce bi an taskun fiha bi an taskuna fiha wala takhruj minha illa li daruratin shine ka zama ka gidanka kar bar gidanka zuwa wani gida ba da lalura kar ka zama yau kai ne can yau gobe kai ne can jibi kai ne can baka da wani guri takamammi da za a nan ce ana neman wani ciki eh, komai aka yana guri kaza to kar ka zama haka kar ka zama haka in so samu ne ka zama triangle gida masallaci wajen aiki sai in wata lalura ta kama lalura na zumunta babu laifi once in a while shi ma yi ziyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zuru zurban Ya ce, yace ka rinka ziyara kana daga kafa sai soyayyen ka wajen wanda kake ziyartar sai ka amma ka zama kai kullum kana hanyar za a gaji da kai za a gaji da kai zurgirban tazdaru hubban haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka rinka ziyara kana daga kafa in ka dan je kaɗan sati biyu sati uku ko na mai gada ka sai ka tukun sai kaɗan sake ziyara sai zama ana ƙauna ana shauƙin zuwan ana shauƙin zuwan Allah sallallahu alaihi ce fali yasa aka bai gidan ka ya wadace ka kar ka zama kullum kai baka gida hanya ta biyu ke kaga wannan yana daga cikin abin da zai karanta zai karanta sosai ka fada zuwa ga wata fitina ko a yi wani rigima kana ci kaga zai zama very minimal ko a ce ai an ce kuma ka tana cikin wanda suka ce baka ma je gurin ba bare ka ci bare a faɗa kana nan bare a ce kana gurin bare a ce kai ma ka ci annabi sallallahu alaihi wasallam ce wal sa'aka faidu? yasa wani malami a wannan zamani yake cewa wannan hadisi ya fi dacewa da wannan zamani ya so muna muna zamani ne na sai sanan na uku manzo Allah sallallahu alaihi ce wabki ala fadilati ka yi yin kuka sanadiyyar laifukan da kai kake tsakanin da Allah ya zama laifukan da kake yi ma Allah madaukakin sarki su hana ka sukunin da har za su sa ka kuka wabki ala fadilati ka rinka yin kuka ma laifuffukanka kurakuranka ha ka gane ka sa'a ma Allah kayi kaza kayi kaza ke zama kai kurakuran mutane kake kallo kake yadawa ya sa magabata wanda ga cikin magabata aka tambaye shi aka ce yadda mutane wasu ire-iren kamalamai ko wasu mutane za ga su zauna su rinka faɗan wani ya yi kaza wani ya yi kaza ko su daga wani fure na shi so kila sun ga ba ba kamar siffan shi bai cika siffa na wanda za ce wani kaza kaza kaza amma kai baka yake eh so da ni abin da nake shi shine a duk lokacin da na ga wanda na girme shi to abin da nake sawa a raina shine tun da na fi shi yawan shekaru to akwai ever tendency na na fi shi yawan zunubi ke zo ne ko shagaltu da shi sai shagaltu da laifukuna tun da ya na fi shi shekaru to akwai yiwuwar na fi shi yawan zunubi tun da na fi shi dadewa a ya ce in na ga wanda ya fi ni shekaru sai in ji a raina tun da ya fi ni shekaru to akwai yiwuwar ya fi ni yawan ibada ya zan yi ibada da zan kama shi yace in naga sa'a na kuma a shekaru sai rinka jin ya za'i ne in wuce shi kusanci zuwa ga Allah ba damuwa na kurakuran shi yace haka nake ji a rai haka nake ji a rai tunda na bi shekaru sai ji cewa akwai yiwuwar na bi shi yawan zunubi yanzu damuwa ta ya za a yi zunubin nan da na fi shi yawa su yi kanan in ya fi ni shekaru sai ji tun da ya fi ni shekaru to akwai yiwuwar ibadar da ya yi ma Allah madaukakin sarki ya fi nawa to ya za a yi kuma nima in kama shi ko in wuce shi ita shi yasa ba na shagaltuwa da laifin kowa ba na shagaltuwa da laifin kowa to inda kowa zai zama haka haka za a zauna lafiya za a rage gulma za a rage munafunci za a rage hada guri za a rage so da kai yanzu damuwanka shine wannan ka shi yau zunubi to ya kamata in gyara wannan ya kuma ya fi ni yawan ibada ya za yin kama shi kullum burin ka kenan kaga tunda kai da kafi shi yawan zunubi kaga ai ba za ka shagaltu da zunuban shi ba za ka shagaltu ne so da dama asali Allah ba zai tambaye ka akan laifin da shi ya aikata ba la yazurukum man dalla idan kadaitu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wabki ala faqiati Don ka zauna ka tuna laifukan naka ka tuna zunuban naka ka zunga zubar da hawaye cikin abin da ke sa Allah madaukakin sarki ya dubi bawa ya kalli bawa shi ne bawa ya rinka zubar da hawaye in ya tuna wani abu da ya ma Allah madaukakin sarki ne Allah madaukakin sarki ya sa mu gani bakara ta hudu malaki al-buka min khashyati Allah يجعلك تفوق بظل عرش الرحمن يوم القيامة yake zubar da hawaye don tsoron Allah madaukakin yana sanya mutum ya zama ya rabauta da kasantuwa karkashin inuwan Allah mai rahama a ranar tashin alƙiyama. An gane ku? Daga cikin abubuwan da ke sa bawa ya zanci kanshi karkashin inuwan Allah mai rahama a ranar tashin alƙiyama akwai zubar da hawaye don tsoron Allah. قال في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا فصابت عيناه ملك الإمام البخاري تبتنى في صحيح الكتاب daga sahabi abu huraira Allah mutum kare da a gashi yake cewa annai muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama ya faɗa cewa akwai wasu mutane masu siffofi guda bakwai waɗanda Allah madaukakin sarki zai sanya su a ƙarƙashin inuwan al'arshin Allah madaukakin sarki ran waɗannan mutane guda bakwai ɗin a ranar kuma babu wata inuwa in ba wani inuwa ne da mutum zai shiga ya zama ya samu sarara daga azaba daga balaji babu wani ba wani ya tabbata akwai inuwa da Allah madaukakin sarki zai yi mutan wuta kuma sai sun ji cewa tsayuwan ranar ya dame su sai a nuna musu wani guri da girgije mai inuwa kamar babu rana sai su ruga sai ta wannan gudu shi Allah kuke sarki ya musu inuwa ne da wutan jihar sai sun shiga fiska gwanda ranar da suka fito ya fito kuma. amma inuwa na ni'ima da waɗannan masu sifofi guda bakwai tabbas hakika Allah kuke sarki zai musu wannan daga ciki na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya zama jagora kuma ya zama yana da adalci ka zama an baka jagoranci kana da adalci a musulunci ce ko shi kadai ne jagora ne so yana jagorantar kan annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa inna li nafsika alayka haqqa ce lallai kai kanka cikin gan cikin yana da haƙƙi wa kulli dhi haqqin haqqo duk wani abokin haƙƙi ka bashi Ne sallallahu alaihi ya faɗi wannan yana faɗa ma wani daga cikin sahabbansa shi baya bacci kullun da daddare sai kiyamul layl kullun da rana azumi yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a iyalinka suna da haƙƙi a kanka masu wanda za su kawo maka ziyara suna da haƙƙin saurare su sannan kai kanka kana da haƙƙi a kan ka hana kanka bacci ka hana kanka hutawa ka hana iyalanka su. Allah ce kowane mai haƙƙi ka bashi haƙƙi to balle kuma ko ku biyu ɗayan ya da kai ne babba shi ya da shi ne ƙarami ga yanzu kana jagoranci biyu ke ga na kanka ga kuma wannan da ya da cewa kai ne babba ka zama mai adalci a gari ko ɗanka ko kaninka ko matarka balle kuma a ce abin ya girma ka zama mai anguwa ko ka zama kansila ko ɗan majalisa ko ko gwamna ko kaza balle kuma babbatan dole ka zama mai adalci in baka da adalci tabbas hakika za ka shiga matsala. Sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar duk wani jagora ranar alkiyama a ɗaure zai zo filin alkiyama adalci shi zai kwanci a ga babu adalci babu kwanci babu kwanciwa ne sai ran sai abin da hali yi. na biyu ke matashi wanda ya rayu cikin bautan Allah madaukakin matashi ne amma rayuwarsa samartakarsa ya ƙara da shi ne wajen biyayya zuwa ga Allah ma. inda za a tambaye shi an fi ma abla za a tambaye kowa a filin alkiyama game da samartansa da lokacin da ya zama matashi ya zama saurayi daga lokacin da ya balaga zuwa lokacin da ya kai shekara arba'in shine matashi to ya kai da waɗannan shekaru ya ka karar da shekaru ka karar da shi a aikin kirki ko a aikin banza ka karar da shi a biyayya ga Allah ko ya ga shaitan sannan da mutumin da zuciyarsa ta zama a rage take da masallaci shi ko da yaushe ko ya fita a masallacin to kaman gangan jikinsa ce ta fita amma kuma zuciyarsa tana nan ya barta a masallaci daga ko wani guri ya tafi ko wani sabon environment ya tafi abu na farko da yake fara nema shine tun lokacin sallah ta ina za mu yi sallah akwai suku. daga kuna kan magana sai ce kai ni fa duk da shi ko wannan ban ga masallaci ba to da shi damuwan shi ne yanzu in lokacin sallah yayi ya za a yi kuna kasta tana ce aina ke ga sake da aina kuke sallah ne a wannan kaga qalbuhu mu'allaqun bil masajid shi zuciyarsa a rafi nake da masallaci yana Allah Allah kawai sanan da mutane guda biyu waɗanda suke son juna don Allah sun haɗu ne saboda Allah kuma akan wannan suka rabu har ɗaya ya mutu ko duka suka mutu ba wani abu ba sun zo juna saboda wani abu na duniya da za su samu bane saboda Allah kawai sa'annan Annabi sallallahu alaihi wasallam da mutumin da aka samu wata mata ga kyawu ga matsayi ga kuɗi ta neme shi da fasikanci yake yadda ya ce shi yana tsoron Allah mada ya yi koyi da annabi Yusuf alaihi salam ko qala ma'ad Allah innahu rabbi ahsana mathwaya sannan na na shida annabi sallallahu alaihi ce da mutumin da ya bayar da sadaka ya koya wannan sadakar har ya zama hannunsa na hagu bai san abin da hannunsa na dama ya bayar ba Ba حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ya koya sadaka babu wanda ya sani kawai bayarwa yake bayarwa yake wani lokacin shi kai shi bai sanin nawa ya bayar ya dan ki kirga wanda wanda ke gurin bai san ya bayar ya ji ana bukatar abu kaza a wani guri zai ya ce ga wasu marayu ba su da makaranta suna ta yawo a unguwa zai kira wanda yake da masuliya akan abin da ya ba shi ko kuma a kan nan aka bayar so da bai masu a sauki ne sai je POS sai kura kar ma sunan shi akfaha ya koye sadaka ya koye sannan na bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine muhallu shahid yace wa rajulun zakara Allah khaliyan wa fadat da mutumin da ya ambaci Allah madaukaki ya tuna Allah madaukaki kadai dinsa khaliyan shi kadai ko sai idan sai rinka zubar da hawa girman Allah ba yau yalwan rahaman Allah da tausayin da Allah madaukakin sarki ke shi da bai amma duk da haka za masu yin kaza masu yin kaza masu sa'a ma Allah masu ma Allah karanci masu kaza ko sai rinka zubar da hawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan mutane masu waɗannan sifofi guda bakwai a ranar tashin alkiyama Allah madaukakin inuwa karkashin inuwa al'arshi Allah madaukakin sarki kai mana da mana baiwa da wani wannan shine abin da malai ya kawo kashi akan abin da ya shafi falala da daraja na zubar da hawaye domin tsoron Allah madaukakin wanda muka faɗa ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu da akai kuskure da muka yi

ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا ولا تسلط علينا